Cikin tsauraran matakan tsaro majalisar dokokin ta Nijar ta yi zamanta a wunin wannan lahadi inda aka girke jami'an tsaro a dukkan santocin da ke zagaye da katangar majalisar yayin da a ɗaya ɓangare hayaniya ta ɓarke a zauren majalisar saboda saɓanin da ya kunno kai tsakanin shugaban majalisar da 'yan adawa waɗanda ke zarginsa da nuna ɓangaranci wajen jagorancin wannan muhawara. La durée d'intervention individuelle est limitée à deux minutes. A ci gaban wannan zama ministan kuɗi Hasu Masa'udu ya yi wa 'yan majalisar bayani domin kare hujjojin gwamnati wajen bullo da wasu sabbin haraji waɗanda galibin su matakai ne da ya ce suna daidai da tsarin harajin bai ɗaya na ƙasashen ƙungiyar iyomowa. kafin ya amsa tambayoyin 'yan majalisar akan wasu matakan da ake yi wa kallon waɗanda ka iya jefa talakawa cikin yanayin tsadar rayuwa. cikin birjekin nan duk don talakawa ake yin shi kuma gashi an sa hanyoyi bisa noma da kiwo bisa hanyoyi bisa rijiyoyi da komi da komi kuma bisa security kun san in babu tsaro babu komi kuma ba wani abu ne ba ana na ana shirme a ƙarshen muhawarar wace ta ɗauki lokaci har zuwa cikin dare 'yan majalisar sun amincewa wannan tsarin kasafi da ƙuri'u 133 daga cikin 171 saboda gamsuwa da tsarin ayyukan da gwamnatin ke fatan zartarwa a baɗi in ji kakakin 'yan majalisa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar independence tarayya honorable sa'adu dille shi birje din kan shi kafin a kawo shi nan majalisa kun ji wani eh, tankiya da wani tace tace da aka kawo bisa ga zancen shi da mutane suka son su kawo mutane rudani abinda aka ce ma droit de mutation dan a kawo rudani aka ɗauko zance wa'e eh, ana so ne a kwacin marayi haƙƙinsu wannan doka da mun ka goyi bayanta so muke yi mu karyata waɗannan mutane da suka wannan zantuttuka. Sai dai 'yan adawa waɗanda tun a tashin farko suka bayyana rashin amincewarsu da wannan tsarin kasafi sun ƙara jaddada matsayinsu a yayin wannan muhawara. saboda a cewarsu ba za su goyi bayan shirin gallazawa talakawa ba ga ɗan majalisar dokokin Ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar model lumana ta 'yan adawa honorable sumana sanda mu yau a bangaren adawa bacin ciki ne gare mu tunda yau sun nuna da nan zuwa shekara mai zuwa talaka ba zai iya nauyin arashi ba sun nuna da talaka nan zuwa gaba ba zai iya yaki da kanshi yadda ya kamata tunda da kuɗi bisa kan abubuwa da yawa zai karu. Biliyan 1,800 da wasu 'yan ne gwamnatin ta Nijar ke sa ran kashewa domin ayyukan ƙasa a baɗi, sai dai ƙungiyoyin fafutuka na adawa da wannan kasafi da suka lashe takobin yaƙarsa, saboda a cewar su ya zo ne a wani lokacin da talakawan Nijar ke cikin halin ƙuncin rayuwa. Kafin nan majalisar za ta miƙa wa gwamnati tsarin kasafin domin tabbatar da shi a matsayin doka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.